يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاكي سادوا وانا مسلا شي متارين البركة مسلا شيخ أبو بكر الصديق لك ينبكر أريش كنغري الله في أبو بمبرين جهة النسراوة وانا يمشي na alhamis takwas ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da talatin ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da uku a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan wannan shine karatunmu na takwas a watan ramadan kuma na da bakwai a darussa ko tafsirin suratu ali imran mun tsaya aya na ishirin za mu sake maimaita ayar domin mu tsora bayanin da muke dangane da wannan ayar da fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاج فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد نعم Allah madaukakin sarki yana cewa fa in hajjuka idan har suka yi jayayya da kai wato suka ci gaba da jayayya da kai jayayya na rashin kan gado bayan an kodi da hujja faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an to kace ni da duk wanda suka yi mun biyayya wato ka ce na miƙa wayata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ni da waɗanda suka yi mun biyayya ko da duk wanda ya mun biyayya wa kullin lalina utul kitab kuma ka faɗa ma waɗanda aka ba su littafi wal ummiyina da waɗanda ba a ba su littafi ba a aslamtum ko kun musulunta fa'in aslamu faƙad idan sun musulunta to lallai sun shirya wa in tawallau in kuma suka juya baya fa inna ma alayka to sani kadai abin da ke kanka shine isarwa wallahu basirun bi alibad Allah maɗaukakin sarki mai cikakken sani ne da bayinsa mun fara tafsirin wannan aya har izuwa fadin Allah madaukakin sarki fa in hajjuka fa kul aslamtu wajhiya lillahi wa man tab'an anan muka ce dorin wa man tab'ani yana nuna mana cewa shi shari'ar musulunci ya gama kowa da kowa da jagora da mabiyi da malami da ɗalibi da manzo da wanda aka tura shi zuwa gare shi yadda Allah ya umarci annabi ya mi kauya ga Allah maɗaukakin sarki haka ya umarci duk wanda ya bi annabi shi ma ya mi kauya ma Allah maɗaukakin sarki don haka musulmi gaba ɗayansu suna bautan Allah ne maɗaukakin sarki babu wani wanda ke bautan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shi yasa addinin da annabi ya zo da shi sunansa ke ne al turawa sun kasance a wani zango a yayin da suke karatun musulunci suka kiran musulunci wai da muhammadanism wai addinin muhammadanci babu wani addini wanda sunansa muhammadanism kamar da suke da judaism suna da christianity ko to wannan su suka sama kansu kamar da muka yi bayani amma Allah sunan da ya sama addinin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi shi wannan al-islam shi yasa da dama irin su Hamuda Abdul Atif suke rubutu suka ce kiran musulunci as muhammadanism is a misnomer wato abu ne bai dace ba rashin fahimta ne saboda haka shi annaba alaihi salatu ba abin nan da suke ce founder ne na addini ba a'a ba wanda ya kirkiro addini ba ne a'a ɗan saƙo ne isarwa ne nashi kuma abin da yake nan ya isar a zance ya isar aikace domin kowa ya yi koyi da shi a wannan ɗan. wannan ce abin da wannan ɗori na cewa wamani ni. da wanda mun biyayya shi ma ya mi ƙauyensa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki mafi gami bayanin abubuwan da suke shiga ƙarƙashin mi ƙauya wanda su ne musulunci a dunkule ɗin sai Allah ya ci gaba da cewa وكل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم كما كفداما الذين اوتوا الكتاب ولم اكباسوا littafi wannan istilahi ne na alƙur'ani ya ce allazi na utul kitab ya ce ahlul kitab ya ce allazi na ƙaƙi na humul kitab duk inda kaga wannan alkur'ani istilahi ne wanda ya galaba akan yahudu da nasara yahudu da nasara wanda an saukar musu da littafi ta hanyar annabi musa alaihi salam da kuma annabi isa alaihi salam duk inda ka ga wannan alkur'ani ahlul kitab الذين أوتوا الكتاب الذين آتيناهم الكتاب to farkon abin da zai zo maka kenan ana yi ne da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu na addini yahudawa da nasara to ka faɗa musu wal ummiyin ka ɗora da su ma al ummiyun jam'i ne na al al'ummi mun yi bayanin wannan a baya yayin da muka yi tafsirin suratul baqara wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab ana fassara al'ummi da fassarori guda biyu fassara na farko shine wanda bai san komai ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wato ya tashi kamar yadda mahaifiyarsa ta wato ainihin haife shi so ana jingina shi da halin da mahaifiyarsa ta haife shi sai a ce al'ummi nisba ila al'um ko kuma al'ummi su ne al'ummar da ba a turo musu da littafi na shirya ba wadda ba a turo musu da littafi na shirya ba wannan shi yasa ake kiran larabawa gabanin zuwan musulunci ana kiransu al'ummiyun saboda na farko ɗin ba a tahun min nazirin min ƙablika ba a turo musu mai gargaɗi ba da littafi gabanin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka nan saboda mafiya yawancinsu ba su iya rubutu ba ba su iya karatu iliminsu a kwakwalwarsu suke ɗaukawa duk yawansa duk zurfinsa duk a kwakwalwa suke shi yasa suka yi fice wajen kaifin wato ainihin hadda mutum zai ji abu sau ɗaya kawai ya kasa kunne ana gama ya haddace shi saboda mai shi daman ba shi da wata hanya na adana wannan ilimin sai kwakwalwarsa wannan shesa suka wato ainihin fice a cikin al'ummin duniya da tsananin hadda da kuma kaifin hadda din to al'ummiyun a nan wurin yana nufin su ɗin ne waɗancan mashirikai, da duk wani wanda ya kama da su waɗanda ba a ba su littafi ba wannan shine abin da al-Imam tabari ya fassara ayat da shi yana cewa آه، يعني بذلك جل ثناؤه وقل يا محمد للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والاميين الذين لا كتاب لهم من مشرك العرب حيث أبند أن لا يكي نفي شيني كشي مسياكي النبي محمد كشي مسوا وأن أكباس للتافي شيء يهود ونصارى wal ummiyin yace waɗanda babu littafi a gare su su ne suwa yace mushrikan larabawa me annabi zai ce musu ya ce musu aslamtum aslamtum al-imam at-tabari yake cewa ka ce musu hal afradtum at-tauhid wa akhlastum al-ibadata wal-uluhata li rabbil alamin shin kun kadaita tauhidi kun tsantsanta bauta ma Allah madaukakin sarki mahalicin talikai duna sa'ibul anadi wal ashbaq allati tushrikunaha ma'ahu fi ibadatikum iyyahum wa iqrarikum bi rububiyyatihim shin kun harkake Allah madaukakin sarki da bauta kun yi watsi da sauran kishiyoyi da tsare ku waɗanda kuke haɗa su da Allah madaukakin sarki cikin bautanku da kuke musu da tabbatar musu da allantaka da kuke yi alhali wa antum ta'lamuna annahu la rabba ghayrahu wa la ilaha siwa alhali kuna da masaniya cewa babu mahalici koma bayansa babu wanda ya cincinci a masa bauta sai shi cewa annabi ya gaya musu cewa shinkun musulunta wannan yana tabbatar da wato ainihin bayanin cewa ashe dai abin da suke a kaidin nan fa ba musulunci ba ne tsarin bayani ne kan cewa yahudu da nasara da mashirikai duk suna da'awar riko da tafarkin annabi ibrahim to fa riga sun bar tafarkin annabi Ibrahim dan haka abin da suke a kai ba yi kawai ne ma Allah madaukakin sarki ba saboda mai ba su yi wannan abin da asabar yake cewa Allah ya tambaye su shin sun yi ba sun kibautan su, sun tsirtsanta shi ma Allah madaukakin sarki wanda shine Islam to su mushrikai kan kaman nisan da tauhidi da musulunci a bayyane ke aiko to su ko nasara ai sun allantar da annabi isa sun sanya maryam a matsayin mata ma Allah madaukakin sarki kaga waɗannan abubuwa guda biyu din sun rushe da'awar da za su yi na cewa sun bi kawaya ma Allah madaukakin sarki saboda sun rasa abin farko da muka ambata ai wajen islamu loje lillah shine kamalu tauhid sun rushe wato ainihin tauhidi ɗin. sannan sun gina addinin su bisa wato musana'a na shugabanni duk shugaban da ya zo ya shiga addinin to da abin da ke zo to sai a wato ainihin tabbatar da shi wannan trinity ɗin ai daga baya ne da sarki wanda daman yana bin akidar bautan gumaka ya karɓi addinin shi kenan ya ce to a saka abu kaza a saka abu kaza duk kuma suka bi suka yarda saboda ka sun su addinin su kan kawai son zuciyarsu ne da abin da zai jawo musu a duniya dan haka sun bautata ma wani tare da Allah madaukin sarki don haka ba su yi musulunci ba to haka ma yahudu yahudu duk da cewa mafiya yawancinsu ba su yi shirka ba amma sun warware usul na takawa ta yadda sun wofantar da annabawansu sun kashe sashe daga cikin annabawa sun yi izgili ma da'awar annabawa zuwa Allah madawin zarki sun cancanza hukunce-hukunce da dama don son zuciyarsu sun ma karyata manzanni da dama sun kashe malamai da dama kaga ya za a yi yanan su zanto sun mi wuya ma Allah maɗaukakin sarki sannan uwa uba dukkansu sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dai ka zanto ka mi wuya ma Allah kuma ka karyata wani daga cikin annabawansa wannan shine abinda wannan yake eh, bayarwa da Allah madaukakin sarki ya ce annabi ya faɗa musu wannan sai aka yi amfani da sira ta fi'ili mazi a aslamtum a a ce hal tuslimun ko fa hal antum muslimun shin za ku musulunta bai ce za ku musulunta ba sai ce kun musulunta malamai suke cewa an zo da wannan uslubin ne domin ƙarfafa raja'i cikin musuluncinsu sai aka zo da su ga kamar kamar abu ne da ya riga ma ya faru saboda tsananin bege da ake abin ya faru da kuma tsananin kwaɗayin haka ɗin daga wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce to ka faɗa musu aslamtum a lokaci guda kuma an yi wannan ɗin domin su ma a kwaɗayi musu musulunci ɗan su yi gaggawan shiga musulunci ɗan wannan zai dace da fuska na biyu da muka ambata da malamai suke bayarwa da maksudin cewa fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillah wato ka daina jayayya da su amma kada ka daina kiransu zuwa ga musulunci ka daina jayayya amma a ci gaba da kira shine a aslamtum kun musulunta wato kun musulunta abin da ake so a cewa kenan ku musulunta amma an kawo shi da wannan sigar ne saboda abin da muka ambata kuma kamar yadda na faɗa mana ibnu kathir yake cewa wannan ayar ah, Allah ya umarni annabi umarni ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kira mutane alkitabiyyin min al wal ummiyin min al-mushrikin da ahlul kitabi da mushrikai cewa su zo su musulunta yace wannan yana daga cikin ko da wannan ayar da ire-irenta hadhihi ayatu wa ha min afrahi dalalati ala umum bi'satihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ila jami'in khalq na daga cikin mafi kararar ayoyi masu nuni bisa gamewar kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama ga al'umma baki ɗaya wato ga halittu baki ɗaya kama huwa ma'alumun min dinihi daruratan yace kamar yadda aka sani a bisa lalura daga wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wato yana daga cikin al-ma'lumu min ad-din darura wanda dole in kai musulmi ne ka san shi ka yi imani da shi ka yarda da shi Shi ne cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga kowa da kowa shi yasa malamai suke cewa duk wanda ya zo daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa karshen duniya al'umman annabi ne sallallahu alaihi wa ma'ana mutane ne da annabi an kai ko shi zuwa gare su shi yasa ma a wani hadisin annabi da kansa ya faɗa nan. yace la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyan aw nasrani thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar babu wani daga cikin al'umman nan wanda zai ji labari na musulunci ya isa gare shi sannan ya ki imani da ni sai ce ko ba yahude ne ko ba Nasari? ga ashe annabi an turo shi ne zuwa ga kowa da kowa da yahudawan da nasara ɗin da masu addini da marasa addini in dai har kai mutum ne daga zo zamanin annabi har izuwa ranar da za a naɗe ƙasa to kira annabi ya shafe ka ce wannan min al-ma'lum ne min ad-din darura in sai abu kaza ma'lum na ad-din darura ne duk wanda ya jayayya akan kan ya bar musulunci saboda ka wani ya dauka cewa annabi an aiko shi ne kawai zuwa ga larabawa ko a zuwa ga fararen fata ko jajayen fata ko bakaken fata sauran wanda su a ciki to wannan warware imani da manzan Allah yana daga cikin muktabayat shahadati anna muhammadan rasulullah al-imanu bi umumi da'watihi ila al-khalq imani da wato ainihin gamewar kirarsa zuwa ga al'umma baki daya malam yace wa kama dalla alaihin alkitab was sunna fi ghairi ma ayatin wa hadith kamar yadda alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi suka tabbatar da wannan ayoyi da yawa haka nan ma a hadisai da yawa sai ba mu misali misali daga ayoyi a cikin suratul a'raf Allah madaukin sarki yana cewa qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ka gaya wa mutane to ya ayyuhan nas ɗin dama su ne waɗannan imma da aka ba su littafi ko wanda ba wasu littafi ba to su ne alladina utul kitaba da kuma al'ummiyin haka nan Allah madauki wato ka gaya wa mutane cewa lallai ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayan ku nan abu ne da ya fito kula ra'ayi haka nan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا البركة سيا شي شيدي ونا ونديس السوكر دلتا في رب قرد قردما شيني القرآن على عبده أكبر وانسى النبي محمد ليكون للعالمين نذيرا دومين يزنتو بقرقعي قتالي كي قبائع talikai gaba daya shi yasa alqazi iyab da cikin ashifa ke cewa annabi alaihi salatu wassalam ai ba mutane kadai aka aike shi zuwa gare su ba an aike shi ila alkhalq halittu gaba daya ila al-insi wal jin an aike shi zuwa ga mutane haka nan ma da aljannu kuma aljannun ma sun tabbatar da haka kamar yadda ya zo a cikin suratul ahqaf da har su ma suna kiran mutanen su su zo su amsa kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi ko haka nan qul uhi ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd ko kan a gaba suka ce wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun mun ga muku kuma istilahin ah, al-qur'ani ah, muslimuna yana daukan ah, islam al'am da kuma al-islam al-khas amma wannan siyakin yana magana da wannan al-islam al-khas ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sana a hadisai su ma akwai su da yawa a cikin ibn kathir ke cewa ma wa fi sahihaini wa ghayrihima mimma tabbata tawaturuhu bil waqa'i' muta'addida wannan aqidar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dan aikin Allah ne ga kowa da kowa abu ne wanda ya tabbata a hadisai masu ɗimbin yawa a wato ainihin lokuta da wurare daban-daban annahu sallallahu alaihi wasallama ba'asa kutubahu ya zo ta hanyoyi daban-daban wanda ba sa karɓan shakku cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wasiƙunsa yad'u ila Allah mulukal asaq yana kiran sarakuna na sasanin duniya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa tawa'ifa bani adam yana kiran bangarori daban-daban na ayan annabi adam min arabihim wa ajamihim wato ainihin larabawansu da wanda ba larabawa ba kitabihim wa ummihim da wanda aka ba su littafi da wanda ba ba su littafi ba duka imtisalan li amri llahi lahu bidalika domin amsa kiran Allah madaukakin sarki da ya masa umarni da haka da a irin wannan wurin wa kul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum haka nan hadisin da muke ta karanta dazu ga imamu eh, ibnu kathir ya ya sake fito da shi a matsayin shaida ma wannan aqida din hadisin abu huraira da Imam muslim ya fito da shi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min umma babu wani wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma yahudiyin wala Nasirani Yahudai ne ko ba nasare wa mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi kuma ya mutu bai imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ahlin nar ba sai ya sai ya kasance cikin kan wuta saboda ka wannan aƙida ce da babu wanda ke tantama kai hakanan malam ya sake kawo mana hadisi bu'istu ila al-aswadi wal ahmar wannan ke cewa ni an aiko ni ne zuwa ga bakake da jajaye wato duka mutane hakanan hadisin jabir da muka ambata kwanakin yake cewa wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi amma hadisin da annabi yake bayyana abubuwan da Allah ya keɓe shi da shi akan sauran annabawa ya fifita shi da shi akan sauran annabawa akwai wannan din cewa annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanensa kawai kada za ka ji alkur'ani tun daga kan annabi ila أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدينة ثم أخاهم شعيبا هو أني أنا سيأنتور مصر ɗan uwansu an turawa ne zuwa ga mutanensa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa bu'ithu ila nasi kafa ni kuwa an aike ni ne zuwa ga mutane baki ɗaya haka nan ibn kasir ya kawo don cika bayani hadisin da yake nafsi ne ga annabi yana kiran bai hude zuwa ga musulunci imamu ahmad ya rawaito daga anas radiyallahu an cewa akwai wani yaro wanda yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima ya sa masa ruwan alaula ya kuma kawo masa takalmansa kamar kan gida haka nan dai sai ya yi rashin lafiya sai abu ya zo ya je ya kai masa ziyara ya shiga wurinsa baban shi yana zaune sai annabi ya ce masa ya kai wani ka ce la ilaha illallah yaron ba musulmi ba ne bai hude ne amma yakan zo yi wa annabi hidima sai annabi ya ce masa gashi yana cikin tsananin rashin lafiya annabi ya ce masa qul la ilaha illallah shine wa qul lil ladina utul kitaba da ha aslamtu kace la ilaha Allah. mana ka musulunta sai yaron nan fa nazara ila abi ya kalli babansa nana ga abin da annabi yake faɗa kamar yana neman izinin babansa sai baban ya shiru annabi ya sake maimaita masa cewa ka musulunta mana ka ce la illallah sai ya sake daga ido ya kaji babansa kawai sai baban ki ce abal qasim kaji baban al sai yaron nan yace ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yace na bayan da shaida cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta face Allah madaukakin sarki shi kaɗai ke bai da abokin tarayya kuma nayi imani cewa kai annabi Muhammad manzon Allah ne yaron nan yana gama wannan sai ya mutu sai an ya fita yana farin ciki فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار نقول وألا مدوك كنسركي wanda ya fitar da shi dalili daga wuta ana na je na yi masa kira kuma ya amsa kira dalilin wannan amsa kiran da ya kubuta daga wuta imam al-bukhari ma ya rawaito wannan hadisi dan da hadisai ne masu yawa wanda suke nuna wannan aqida din saboda haka lallai kowa ya kudarta wannan ah, muna ƙara dandana wa akan wannan nukta ɗin ne saboda ana samun ɗan boko akida da suke da aqida wacce ta karo da wannan waɗansu sun sani waɗansu su ba su sani ba ga sunnoni na annabi alaihi salatu wassalam da sun tabbata musulunci ne sai su ce wannan bai dace da tance tance ba ko wannan abun bai dace da tance tance ba wannan magana ne na 7th century dalilin implication ne ana wannan magana hmm? cewa shi sakon nan annabi ke zo a cikin wannan hadisan bai game kowa da kowa ba ya tsaya a mutanen karni na bakwai ne kawai to wannan ya ci karo da wannan akida din in mutum ya faɗi wannan yana sane ya bar musulunci ya rushe imaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai annabi gamammiya ce ma kowa da kowa sannan ma kowane wuli sannan ma kowane zamani har izo a ran tashi alkiyama wannan yana cikin muktabayat kaunihi khatiman nabiyyin wannan yana cikin abinda imani da cewa shine annabin karshe yake wato ainihin bayarwa har yanzu akwai wani abu anan wannan umarni da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokaci guda kuma umarni ne ga mani a hudun da yace faqul aslamtu wajhiya lillahi wa mani ittaba'an wa kullin ladina utul kitaba a aslamtum ba aikin annabi ne shi kai ba aikin annabi ne da duwanda wanda suke biyayya ga annabi su ma su kira mutane zuwa ga musulunci shi yasa a ayat suratu yusuf cewa yi kul hadhihi sabili ko ad'u ila allah ala basiratin anan sai na rafa dan wannan din ana wa man ittaba'ani wannan ita ce tafarki na ina kira zuwa ga Allah madaukakin sarki fasa basira fasa hujja kuma gamsassun hujjoji ni da ma duk wanda ya bi kasancewar mabiya annabi za su yi kira da kiran annabi wannan shi zai kara tabbatar da cewa a yi kirar da mamliyar kira shi. kai an kira ka kai ma ka kira wani shi ma wancan ya kira wani wannan zai sa Da da'awar ta yadu a ko'ina wanda wannan alkawari ne dama na Allah maɗaukacin sarki da ya faɗa babu wani gida da zai rage a duniya sawa'un an gina shi da ginin blok ne ko da laka hmm? ko da siminti ne ko an rufe shi da ciyawa ne ko an rufe shi da abubuwa na zamani babu wani waje dai Fashe sai hasken musulunci ya isa wannan wurin Allah madaukakin sarki ya lamun cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kan to mu gashi yanzu mun ga wannan kan kullum kana bin labaru zaka ga inda baka zaton wato ainihin musulunci zaka ga mutane sun karbi musulunci babu wani wuri rana ke kullowa fashe sai musulunci ya isa wannan wurin bi izzi azizin aw bi dhulli zalil da buwayar mabuwayi da izzar da izza da kaskancin mai kaskanci wato a zamanin izza da zamanin kaskanci duka musulunci yana wato ainihin yaduwa saboda haka ba wajibi ne akan mu ma mu ci gaba da wannan kira zuwa musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da musulmi sosai wajen kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa musulunci هل يجاو سيدنا علي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ده الله ما لو تنسكي يشير يد متون قداتي سنديك سندية دعوك وان يافا مك الخير أشكا مك دنيا النم دم في كرمش راكما أو جل روا جاجا الراكما ba jajayen raƙuma annan shi ne iya makwarar ƙima da arzikin balarabe to mutum ɗai kawai ya shiryu a hannun ya fi maka duka waɗannan ƙima da ya fi maka duniya da abin da ke cikin ta kenan wa na ladina utul ba wal ummiyina a aslamtum tun? in aslamu faqad ihtadaw idan suka musulunta to sun shiryu wannan yana ƙara tabbatar da maganan inna dina inda Allahi al-Islam idan suka musulunta to sun shirya. kenan daga zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa yau har gobe ba wani tafarki wanda yake tafarki ne na shari'a sai tafarkinsa shi al-Islam kenan duk wanda bai musulunta ba yana cikin bata duk wanda bai musulunta ba yana cikin bata amma duk wanda ya musulunta to shine wanda ya karbi shari'ar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce ah, fa imma yatiyannakum minni hudan idan har shari'a daga gare ni ta zo muku to shari'ar nan an dunkule ta gaba ɗayanta musulunci ya haɗiye ta duk wani abin da zai zanto tsari na addini wadda ba sunan shi musulunci ba to daga ranar da annab'a alaihi salatu wasalam ya zo ba sunansa ba ba shari'a ba in ba shi bane to ba shari'a ne. shi ne to wannan alluki ne har yanzu kuma uslubi ne na wato ainihin da'awa kiran mutum ta hanyar nuna masa kyau da nuna masa inganci na abin da ake kiransa zuwa gare shi cewa shari'a kowa yana son shari'a to sai ka nuna masa cewa to shari'a fakin shari'a ce ta gaskiya kake bukata to ita ce shari'ar musulunci wa in tawallau idan har suka juya baya mana suka ki su karbi musulunci to kaga anan sai Allah ya shafe menene sakamakonsu waɗancan ba a faɗi sakamakonsu wannan sai ba a faɗi sakamakonsu ba na farko saboda daman wannan ba wai abin da ake so ba ne hmm? abin da ake so ɗin daman shi ne in an kira su amsa ɗin to sai aka share wannan na biyu har daga dama an faɗa har daga an faɗa ayar da ta gabata ko ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب لو كنا ينا قوي أمانا لي أسلوبي نوا تحنيهم دعوة يزنتو ك ك ك ك جل برد جانب التبشير ألوك سنتحكي كرا كان جانبي نوا تحنيهم الإنذار شيني بشروا ولا تنفروا to ballantana mutum da kuka yi ta jayayya da shi ka kore shi amma ya ki ya gamsu hmm? wannan abin da aka fi begen zai dawo shi ɗin shi ne da da'awar da ya ta hanyar lalumiyar da kuma faɗa masa abin da mutum zai so ya ji na alheri in ya shiga musulunci ba ana kira da duka biyu ɗin amma makamat da yawa an fi so a gallaba albishiri akan tsoratarwa akan gargadi akwai lokutan da gargadin shi zai fi amfani sai a yi amfani da shi to a nan ƙur'ani ya yi amfani da su ne ɗin to amma da ya tashi ƙara maimaitawa sai ya tsaya akan wannan ya ce ba in aslamu faƙa da kaga shi ba yabo ne ko Wani shine da Allah ya mummunai ma muttaqi masu almuttaqin a suratul baqara iko ulaika ala hudan min rabbihim to idan har suka musulunta suna cikin wannan shari'a din in ko sun juya baya to abin da aka faɗa a bayan nan zai tabbata a kansu shine sari'u alhisab su dakaci sakamako su dakacin hisabi na Allah madaukakin sarki wanda mai gaggawan hisabi a nan har yanzu sai Allah ya fuskantar da magana kuma izuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda ya yi hasar ɗan aikinsa dangane da wanda yake kira ya ce iya abin da muka sa ka kai ma wanda kake kira shi ne. isar da saƙon shi ne isar da saƙon a nan malamai suna cewa an faɗa ma annabi wannan ne wanda irin wannan da yawa alƙur'ani in alaika illal bala alaihim bi musaitar da dama an gaya annabi wannan ne sallallahu alaihi wa sallama na farko domin a kwantar masa da zuciyarsa saboda annabi tsananin ƙaunarsa da shari'a na mutane baki daya duk lokacin da ya kira mutane ba su gamsu sun musulunta ba yana kwana da bakin ciki har Allah ya ce masa kai a hankali da kanka kada ka kashe kanka domin bakin ciki akan waɗannan fatattu hmm? la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim tarihin lam yu'minu bi hadha al-hadith فلعلك باخع نفسك على اثارهم حكما فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تحيا الارض فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كذا كبارين بلان كي تفيد وتو اكم بكين شكي don waɗannan mutane sun ƙi su yi imani a kai ɗan yi ƙoƙari ka yi kira ai wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam kana son ma mutane alheri ka yi ƙoƙarin ka jawo su suka ƙi dole za ka yi baƙin ciki ko ba ga shi annabi mutum ya musulunta ya cika da farin ciki ko haka nan aka san haka shine in ya mutum ya kafarta ya cika da baƙin ciki to amma Allah yana ce kada ya bari abin yi masa yawa abu na biyu shi ne ma sallallahu alaihi wasallam cewa ba wai rashin iya isar da sako bane ba wai raunin hujja bane yasa masu kaucewa suke kaucewa ha kai kayi abin da aka dora maka shi ne ka kada ka kwanar da bakin ciki da zai dame ka sosai ha kai dai yi wannan idan ka yi to shi kenan ka sauke nauyinka shi ne ina alaika illal bala amma idan Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka min an-nas dashi shine ya isar amma a karba abin ya kwanta wa mutum a rai ya bi kauya wannan aikin Allah ne madaukakin sarki Sai mun sha shayin bayani kan hidaya cewa hidaya iri biyu ne akwai alhidaya al'amma ga mamiyar shari'a shine ka nuna wa mutum hanya hmm? ka nuna masa hanya ka kai duk makwaran wajen nuna masa hanya ta yadda wani abu zai shi duhu ba duk wata shubha da yake da ita ka bayar da amsa wannan shine aikin annabawa shine aikin magada annabawa su yi bayani filla filla yadda kowa zai gane amma cusa shari'ar a zuciya da kimta shi wannan taufiki ne wannan dacewa ne wanda Allah kada yake iya yi wannan shine ma'anar inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai zaka iya cusa shari'a ka datar da mutum wadda ka ga dama ya sassaitu akan hanya Ba abin da ka iya shi ne kokarin ka ɗora shi a kan ka nuna masa hanya da ba shi da shi amma tilasta shi ya bi ba naka bane ba za ka iya ba ai za iya tilasta wato ainihin zuciyar mutum ko kana iya tilasta gangan jikinsa amma in haka kun ba haka yake a zuciyarsa ba ba shi da amfani a wurin Allah madaukakin sarki to shine abin da Allah yake gaya wa annaba anan cewa wa in tawallau ka bar maganarsu alaika albalag alaika albalag kai naka isarwa ne saka musu ma akan kafircin ba naka bane wannan aikin Allah shine inda Allah ya fara a cikin suratul hajj bayan ya kaga asnaf masu bauta innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wallazina ashraku su ne wannan shine ayat da ta fi ƙungiyoyin masu addini ta faɗi mummanai ta faɗi yahudawa mummanan ta gawa yake na musulmi ba ta faɗi yahudawa ta faɗi sabi'iyawa ta faɗi wa nasara ta faɗi majusawa sannan ta faɗi mashirikai waɗannan asnaf guda shida ɗin sai Allah ce in Allah yafsilu bainahum yawm al-qiyama Allah shi zai haraba hukunci a tsakanin zuran tashi al wato shi zai ba kowa sakamakon abin da ya riko da shirin tashi al so sakamakon kafircin kafiri ba nan duniya ake bayarwa ba a lahira ne kuma mai yin wannan shine Allah madaukakin shi yasa a zance da ya farin jaye a cikin zantuttukan malamai dangane da abin da shafi jihadi shin ana jihadin kafirai ne saboda kafircin su ko saboda zalincin su akwai malaman da suke cewa saboda kafircin su haka ne da annabi bai bar bai hude kai a Madina ba ba kafirai ne ba to kuma ba an shar'anta jihadi a Madina ba to amma kuma an yi ta mu'amala da su ba an yi ta abin nan hudu sai da suka yi suka karya alƙawuransu sana ka ce a kore su wadanda an kataba Allah alaihim aljala'a la'azzabahu In duniya ko abin da yasa aka kore su nafdul ahad ba wai kafircin su din ba shi yasa malamai suke cewa ana yakan ne saboda zalunci ba saboda shi wannan kafirci din ba saboda haka shi yasa a daular musulunci kamar da na shafi ba taɓa yin daular musulunci wadda gaba ɗayanta daga farkonta har ƙarshe kowa musulmi ne ba ba taɓa yin haka ba yanzu ga shi ba mun karanta hadisin annaba ne ya kira wani bai hude zuwa ga musulunci ba bai hude ba ne kuma yana shigowa gida gidan annabi inda ana yakin su ne saboda kafirci ya za a yi annabi ya bar ma bai hude ya shiga gidansa hmm? har ya masa hidima irin fa abin da anas yake ya saka masa ruwan alaula Hmm? ya gyara masa takalmansa ya sa takalmin zai ji don haka magana da tafarin jaye cikin waɗannan maganganu guda biyu din shine cewa ana yakansu ne saboda zaluncinsu amma in sun zo zaman lafiya da mu to sai mu zauna lafiya da su wa in jana kau da stalmi fajina laha ko da ma a filin yaƙi ne in jana kau da stalmi fajina laha wa tawakkal Allah shi ma Allah ya ce ah, magana البر albir لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Allah bai hana ku ba dangane da wanda ba ta yakan ku cikin addini sai ka san dama na nufi wanda ba musulmi ba kenan ko daman musulmi bai yaki da dan wanta cikin addini ai sababin addini a alladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga garuruwanku ba ba su yaƙe ku su kore ku daga garuruwanku ba hmm? irin waɗannan Allah bai hane ku ba ku yi zaman lafiya da su ku kyautata musu ku yi musu adalci ku yi zaman lafiya da su Allah ya ce yana son masu adalci kadai wanda Allah yake hana ku kyautata musu da zaman lafiya da su sune wanda ba sa son zaman lafiya da ku masu yaƙon ku saboda addinin ku masu ƙoƙarin su ga sun kore ku daga garuruwanku hmm? masu haɗa kai da juna su ga cewa duk yadda za a yi sun juya ku kun dawo kuna jibarta al'amarinsu su ya za a yi su rinjantar da ku su haɗa kai akan wannan da waɗannan Allah bai yarda ba ku yi musu sako-sako Allah ya hana ku ku yi abota da su Allah ya hana ku ku ɗauki makamai na sirri makamai masu mahimmanci a gwamnatinku ko a kasuwancinku ko a masana'antunku ko a gidajenku ku ɗauka ku ba waɗannan ba abokan aminci ba ne amma cewar an yarda a zauna tare da waɗanda ba musulmi ba baya nufin kuma cewa shi kenan a zauna kawai ba tare da ana kiran su zuwa ga addini ba yana daga cikin kurakurai da da daman mu muke yi za ka ga mutum yana hulɗa da waɗanda ba musulmi ba sun saba har abubuwansu na kasuwanci duk komai suna tare za su shekara goma ishirin talatin bai taɓa zaunar da shi da da rana guda ɗaya ya kira shi zuwa ga musulunci ba yana ganin cewa a ah, wannan ai duk asar in secularism yana ganin cewa ai is a personal affair wannan ai abu ne da eh, ya shafe ni kawai wannan harkar kasuwanci haɗa mu da shi mai harkar kasuwanci kawai tana iya in na kira shi zuwa ga addini ma yanzu zai fushi ah, tana iya kuma ba za mu zai yanke hulɗa da ni daga amfanin da nake samu da shi ya yanke kenan waɗannan tunani ne na ƙauyanci kai musulmi aikin ka isar da sakon Allah ne kuma bai takaita a masallaci ba bai takaita a makaranta ba a ko'ina shi ne irin abin da kullum irin su Dr. Zakir Naik suke faɗin cewa musulmi suna wato ainihin yi hasaran damammaki da dama da Allah ya ba su za ku yi tafiya da wanda ba musulmi ba ku yi ta hirar duk duniyan nan ba za ka sa masa hira addini ba za ku yi tafiya a jirgi na awa biyu awa uku ku yi duk hirar duniya ba za ka kira shi ba wanda tana iwa yana da wannan kishi ɗin ba za ka buɗe masa zai yi maka tambaya to addinin kun nan ya yake ne ga da muke ji a labaru ga wanda gidajen rediyo da littattafai da muke karanta a kasashen mu suke faɗa dangane da ku shin maganan haka ne kawai kana buƙatar ka ɗan buɗe ne ka ja shi tambaya zai yi maka in kuma ka amsa masa ɗan biyu ne ko ka gamsar da shi ya musulunta ko kuma ka zan nuna masa wani abu na duhu a cikin addininsa daga rannan ya fara shakku zai ci gaba da bincike wannan shine abin da suka zaka din suke a duk inda suka samu kawunan su kuma kun ga dai ga irin nasarar da suke samu ko yanzu da ta zakir wannan yana daga cikin mutanen da Allah ya shirya da mafiya yawan mutane a hannunsa a cikin masu kira zuwa ga addini da wannan zamani to kuma wannan ne yace buɗe bakin ku kawai kuke bukata ku matsayin ku na musulmi ku gaya mutane mai musulunci za ku sha mamakin yadda za su karba to wannan shine fa innama alayka al wajibul balagh ba shi da iyaka ba shi da lokaci a koyaushe aiki ne na annabi kuma aiki ne na magada annabi aiki ne na mabiya annabi wa in tawallaw fa innama alayka albalagh wallahu basirun bil ibad shine annabi ya ce ai ballighu anni walau aya ballighu anni walau aya ko aya dai ka sani kar ka bari na cikin ka ka isar da shi da wa za ka isarwa ɗan wanka musulmi ai ya sani in bai sani ba ka tsare shi da shi amma wanda yake completely ignorant kan wannan shi ne wanda ba musulmi ba ta yaya za ka sanar da shi ta hanyar kira shi zuwa ga zuwa ga addini so yana da kyau mu yi ƙoƙari mu wato ainihin gyara wannan da shekaru biyu ko uku da ko sama da haka da suka wuce akwai kirista da ya shahara a ramadan haka ya fito cewa zai je ziyarar abokanan hulɗansa a aiki lokacin yana minista ya zauna a nan garin ma ya daɗe barista salaman dalon sai ya shirya zai je ziyara ina jin ya je ziyarar wannan limamin afofin nan da aka dakatar da shi malam yawa nura khalid sannan ya dai wajen malam ba profesa a isa alifantami wajen profesa isa alifantami ya kira shi zuwa ga musulunci ya yi aiki da wannan ayan shi ne aikin malami ka zo min ziyara inda nake karantar da musulunci kai ba musulmi ba wani kyauta ya fi kima da ni zan yi maka ni da wani abu na girmamawa sama da in kira ka zuwa ga musulunci amma daga baya shi ne sai nuna ya ji zafi kuma ya ji zafin ma. mutane kuma sai suka taya shi cewa ai ba ai da bai haka ba ai da bai haka ba ya kawo mishi ziyara ne da kawai ai ai magana a nuna godiya a nuna godiya ka da kyautar da za ka yi wa wani wadda ba musulmi ba da yake kimar ka kira shi zuwa ga musulunci muna raina shiriyar da Allah ya ɗaura mu a kai ko muna da karancin fahimtar wannan shiriya ɗin wallahi al'azim babu kyautar da za ka yi wa wani mutum sama da ka kira shi zuwa ga musulunci babu alheri da za ka yi wa mutum sama da ka samar da shi da wuta ka shigar da shi aljanna ana kai sababin shigansa aljanna to wannan abin da shi malam Ali Isa Fantami yayi shine abin da ake bukata ba duk wani wanda ke da hulɗa da wani wanda ba musulmi ba ka kirga a rayuwa cewa wata rana wannan aboki na a wurin aikin wannan kaza na taba bijirar masa da musulunci kawai ka bi ta hanyar da ya dace ta hanyar jawo hankali da laluma kuma ta hanyar ilimi kuma da yaƙini ba wai kana yi ne ka gwada ba a kai ne da gaske don kana son masa wannan alheri ɗin idan ya karɓa fa in aslamu wa qad ihtadaw idan bai karɓa ba ka sauke nauyin ka shine fa in ma alayka salam wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne albasir yana zuwa kamar yadda muka sani da ma'anoni guda biyu na ah, basar na mai gani ko kuma basar na basira mm, mai tsinkaya to malamai suna fassara albasiru a nan wurin da al'alim Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne dangane da bayinsa shi ya san wanda zai karbi shari'a shi ya san wanda ba zai karbi shari'a ba so kai naka kawai ka kira ni kuma kada ka ce kayi so ɗaya kayi so biyu ka gaji a'a in ka gaji da jayayya yana jayayya amma karka daina kira karka daina kira Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wani so biyu ne an kira shi kafin ya amsa wani so uku wani so hudu wani bayan shekara ɗaya wani bayan shekara biyu wani sai an shekara goma ana ja da shi wani ko haka zai mutu ma bai musulunta ba kuma musuluncin ya isa gare shi ya fahimce ma'anar ya fahimci addinin daidai ne ko wani malami masarin ilimin larabci ya koyar da ma mustashirki ne ya koyar da waɗansu daga cikin malamanmu da suka koyar da mu a nan university of jos kamar malamin malaminmu professor abdurrafi omotisho sunan wannan malaman ah, montgomery watt montgomery watt a london ya yi rubuce-rubuce da yawa a kan musulunci akwai inda ya yi daidai akwai kuma kurakurai da yawa akwai inda ya sa sharri irin na da yawa to amma mahallin shahadin shi ne a ɗaya daga cikin littattafansa yana cewa shi ya yarda annabi Muhammad manzon Allah ne. Kansu sai ce, "A, ah, to yanzu idan ka tambaye shi, yardan da ya da annabi Muhammad yana nufin yanzu bai yarda da Jesus Christ ba kenan ya bar kiristanci kenan sai ce, "A'a, shi yana kirista, amma ya yarda annabi Muhammad annabi ne irin annabawan attaura irin su ibrahim irin su musa irin su yunus a sauransu ya ce kuma annabi isan ma daga wuri ɗaya suka zo da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ka yi ce to shi musulmi ne da ma'anan musulunci ga mamme Kana ya yarda da annabawa ya yarda da abin da suka zo gaske ne daga Allah amma da ma'anar cewa annabi Muhammad zai zai bautata ma Allah da tafarkin annabi Muhammad ya ce a shi har yanzu kirista ne kuma ya mutu yana kirista ɗin yanzu wannan wani hujja za ka kawo mishi cewa annabi Muhammad manzan Allah ne ya riga ya yarda ya riga ya yarda amma bai musulunta ba sai dai ka yi ta kiransa kawai ka ta suna masa ka ta masa albishir ɗin cewa in fa ka musulunta ka ji ga abin da za a baka annabi muhammadin da kace ka yarda gaske ne to fa ya ce in ka musulunta ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza wannan shine wajibinka to wannan a lokaci guda malamai suna cewa ya kunshi abubuwa guda biyu ya kunshi albishir ya kunshi gargadi Allah shi ne masanin bai na duk wanda ya bi musulunci ya shiryu Allah zai taka masa da musuluncinsa wanda kuma ya ƙi to ya sani Allah yana sane da shi shin bai gane bane ya sa ya musulunta shin a'a girman kai ne ya sa ya musulunta ko ma mai ninka ce Allah yana da zurfin sani dangane da bayansa kuma zai saka ma kowa gwargwadon aikinsa wannan shine abin da malamai suke faɗa dangane da wannan aya a ina jin lokacin mu yayi za mu tsaya anan da fata abin da muka faɗa ya zanto daidai farla ce daga Allah muna roƙon sai da mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana na ga alamar an yi tambayoyi insha Allah gobe za mu amsa su kafin mu ci gaba وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته